Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jama'an kasar Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa Rasha ta kai farmaki ta sama a birnin Kyiv bayan wani lugudin wuta na da ta yi a dare biyu da ta kai akan birnin. A yau Litinin kuma wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu sun yi kashedi a kan karuwan buƙatar gaggawa ta abinci har da yunwa da ake fama da ita a ƙasar Sudan sakamakon yaƙi da ya ɓarke a ƙasar. kana 'yan majalisar dokokin amurka suna tantance abubuwa da ke kuce a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaba joe biden da kakakin majalisar dokokin kasar kevin mccarthy a kafin su kada kuri'a akan karɓo rance a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan rantsar da sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu a yau litinin ya yi jawabi na farko ga 'yan kasar inda ya lashe takobin cire tallafin man fetur. Sannan za ku ji abin da masana da wasu 'yan siyasa ke cewa game da jawabin da sabon shugaban na Najeriya ya yi a yau. ya yi magana haɗin kan ƙasa na kan cewa lalle lalle dole najeriya ta cigaba da zama dunkulalliyar ƙasa kuma shi ba zai bari ko ya sako-sako da duk wani abu da zai shafi haɗin kan ƙasa ba. to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka leƙa yankin jihohin Bauchi da Gombe kuma za ku ji fatan da mazauna jihohin suka yi game da sabbin gwamnonin da aka rantsar a yau. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin. Yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. jama'an kasar ukraine sun faɗa a yau litinin cewa rasha ta kai farmaki ta sama akan birnin kiev bayan lugudan wuta da ta yi cikin dare guda biyu ta sama akan birnin magajin garin kiev vitali klitko ya rubuta a shafinsa na telegram cewa an samu fashewa tsakiyar birnin kana ya faɗa wa mutane da ke birnin su zauna a su hare-hare na yau litinin sun biyo bayan abin da klitko ya kira da dare na bala'i a birnin da birnin ya fuskanta sharhi popko shine shugaban soji a birnin ya ce sojojin rasha sun yi amfani da manyan makamai iri biyu da suka hada da cruise da kuma jirage marasa matuka suka auna birnin kiev a karo na goma sha biyar cikin watan mayu kadai a yau litinin wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun yi kashedi akan karuwar buƙatar gaggawa ta abinci har da yunwa a ƙasar sudan sakamakon barkewar yaƙi a ƙasar da ke da kuma ƙasashen haiti da burkina faso da kuma mali saboda takaita zirga-zirgar jama'a da kayayyaki wasu ƙasashe hudu kuma da ke kan haɗarin da suke kan haɗari sun haɗa ne da afghanistan da nigeria da somalia da kuma yamal inda alamomi ke nuna daman can suna fuskantar yunwa ko kuma aka yi hasashen fuskantar hakan suna gab da fadawa a cikin mummunan yanayi rahotanni haɗin gwiwar hukumomin guda biyu da suka hada da hukumar abinci da kuma na abinci da noma na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga ɗaukar matakan gaggawa na ceto rayuka da ayyuka baikin kasashen tara an gano wasu kasashe guda 22 a cikin rahoton da su kuma suke kan hadarin fuskantar karancin abinci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran za zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Bayan rantsar da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau Litinin ya yi jawabi na farko ga 'yan Najeriya inda ya lashe takobin cire tallafin man fetur da kuma fito da farashin canjin kuɗi na bai ɗaya da kuma tunkarar matsalar tsaro gadan-gadan. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya halarci taron rantsarwar ga kuma rahoton da ya aiko mana. No for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. Shugaban Najeriya kenan Bola Ahmed Tinubu yana tabbatar da cewar an cire tallafi da kasar najeriya ke basuwa a fagen cinikayya ta man fetur inda ke nuna cewar tun farko ma babu hujjar ba da tallafin sa'annan kuma ko da ya zo mulkin kasar najeriya ya tara gwamnatin muhammadu buhari ta cire shi daga kasafin kuɗi na wannan shekara bayan maganar tallafin man fetur kuma a jawabinsa shugaba bola ahmed tinubu ya ce za a yi wa tsarin sababbin kuɗaɗen naira da ya jawo kace na ce cikin kasar yana mai tabbatar da cewar tsofaffin da sababbin takardun kudaden za su ci gaba da aiki kafada kafada ba tare da wata matsala ba. The Bank must work towards a unified exchange rate. Yana ƙara ba da tabbacin cewa tilar ne babban bankin Najeriya ya haɗa farashin naira a idon sauran ƙasashen duniya ya zama a falle ɗaya. ta yadda za a iya amfani da kuɗaɗen da Najeriya ke da su gurin warware waɗansu matsaloli na rashin ayyukan yi ko kuma wahaloli na samar da saka jari da waɗansu abubuwa da da ke kawo cikas a fage na tattalin arziki game da sha'anin tsaro kuma ga abin da bola ahmed tinubu yake cewa security should be top priority of our administration because neither prosperity nor justice sha'anin samar da tsaro zai kasance sama-sama a manufofin gwamnatinmu saboda wadata da adalci ba su girkuwa a dandalin rashin tsaro da fitintinu don haka zan yi duk abin da ya dace a fagen tsaro domin yi wa tsarin tsaro na najeriya garan bawul da kula da jami'an tsaro da ke aikin da kuma tabbatar da an samu su da kayayyakin yaƙi na zamani domin tabbatar da an samu zaman lafiya a cikin najeriya a fagen siyasa kuma bola ahmed tinubu ya ba da tabbacin cewa lalle zaɓen da aka yi a najeriya wanda ya yi nasara a kan shi shine zaɓe mafi adalci da gaskiya a cikinsa amma duk da haka ba laifi ba ne idan abokanin adawarsa sun je kotu amma shi yana ɗaukar duk matakin da ya kamata domin haɗa kan ƙasa da jawo dukkan 'yan siyasa na najeriya su ba da haɗin kai domin ƙasar najeriya ta ci gaba wayannan bayanai da alƙawura da shugaba bola ahmed tinubu ya yi muddin idan za a aiwatar da su kai da fata to ana sa ran za a ga bambanci tsakanin irin mulki da shugaba muhammadu buhari ya yi da kuma irin shi wanda zai kafa a cikin najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya Madalla a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Majalisar 'yan majalisar dokokin Amurka suna tantance abubuwan da ke kunshi a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaba Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kafin kada kuri'a akan fadada kofar karɓo bashi. yayin da shugabannin guda biyu suka yi kira daga 'yan majalisar da su amince da yarjejeniyar shawarwarin ya hada da dakatar da karbo karin bashi har zuwa watan janairun shekarar 2025 da kuma yarjejeniyar kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai kiyaye kashe kudaden gwamnatin tarayya cikin shekarar 2024 kana ya kara kashi ɗaya tal a cikin kashi ɗaya a cikin ɗari a shekarar 2025 daga cikin sauran abubuwan da aka daidaita a kai akwai batun rage wasu kudade don daukar wato sabbin ma'aikatan hukumar karbar haraji da soke dala biliyan talatin a cikin agajin covid-19 da kuma tabbatar da mutane masu shekaru 49 zuwa 54 suna cika bukatun aiki don samun tallafin abinci biden da makati sun cimma wannan yarjejeniya ce jiya lahadi bayan shafe makonni ana tattaunawa akan wa'adin farkon watan yuni wanda ke karatowa domin gwamnati ta kauce wa fadawa cikin rashin kudaden gudanar da ayyukanta shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya samu sabon wa'adi na shekaru biyar bayan lashe bayan ya lashe zaben zagaye na biyu da 'yan adawa da suka yi fatan za su kayar da shi yayin da ake fama da matsalar tsadar rayuwa erdogan ya lashe zaben zagaye na bin ne a jiya lahadi da kashi 52.2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kana abokin abokin karawansa kemal kilik dargolo ya samu kashi 47.8 na ƙuri'un ina godiya ga kowane ɗan ƙasarmu da suka bani amanar sake gudanar da mulkin ƙasar nan na tsawon shekaru biyar zuwa masu zuwa in ji erdogan yana faɗa wa magoya bayansa ina kuma mika godiya ga ɗaukacin 'yan ƙasarmu da suka nuna ra'ayin kansu da na 'ya'yansu nan da shekaru masu zuwa ta hanyar jefa ƙuri'unsu a zaɓen Click Dargolo ya bai kalubalanci sakamakon zaben ba amma ya kira zaben da wanda aka fi tafka rashin wato adalci kenan a cikin 'yan shekarun nan. a ƙarshe akalla mutane hudu sun mutu kana mutum ɗaya ya ɓace da yammacin jiya lahadi bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa na masu yawon buɗe ido ya yi hatsari ya nutse a tafkin magori da ke arewacin ƙasar italiya masu ceto a cikin ruwa da taimakon jirgi mai saukar ungulu sun ci gaba da neman mutumin da ya ɓace jirgin saman ambulan da motocin agajin gaggawa da dama da masu kwana-kwana da kuma dogarawan gabar ruwa har da 'yan sanda sun taimaka a wannan aikin ceton da ake yi da kuma bincike ma'aikatar kwana-kwana da ayyukan ceto sun ce mutane 20 ne suka yi iyo zuwa gabar tafkin ko kuma aka ceto su da wani jirgin ruwan kana an kai wasu asibitoci wato ana suna samun kulawa daga likitoci sai dai ruwan sama kamar da bakin kwarya da yanayi mai duhu ya kawo cikas ga aikin ceton wasu rahotanni da ba a tantance ba a kafafen yada labaran italiya sun ce fasinjojin sun hada da 'yan kasar birtaniya da isra'ila da masu 'yan kasar italiya din Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan da aka rantsar da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a yau Litinin, masana da 'yan siyasar ƙasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da jawabin da shugaban ya yi a wurin bikin rantsarwar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar kari na nan lokacin da aka yi jawabin ya yi magana haɗin kan ƙasa na kan cewa lalle lalle dole najeriya ta ci gaba da zama dunkulalliyar ƙasa kuma shi ba zai bari ko ya sako sako da duk wani abu wanda zai shafi haɗin kan ƙasa ba wannan kuma abin da ake so shugaba ya yi kenan a mutum ne wanda ba shi da inda inda yi eh, kwarai da gaske abin da ya nuna kenan tunda ya yi maganganu da dama waɗanda ya fito ba wani koyo ba wani inda inda wato ba turanci kawai ba a ya ce ga abin da zan yi ga abin da ba zan yi ba kuma daga yau ga abin da zai kasance tun gabanin nan tsohon shugaba buhari ya yi ban kwana ya kama hanyar daura wasu na juyayi wasu na cewa allah raka taki gona shugaban magoya bayan tinubu kailani muhammad Muhammad ya ce bai yi wani juyayi ba. Shi shugaba Buhari Allah ya kai shi daura lafiya amma mu dai ba za mu raka shi ba. Kaga dai mu muka yi wahala kai ka sani shekaru goma sha shida ana ruwa ana rana muka kawo dan talikin nan ba kuɗi yake bayarwa ba mu muka bada kuɗi a prison mun ji an kona mutane an kona su. kuma tun da ya zo muna mara ma gwamnati baya ne amma mu da muka kawo shi an keɓe mu gefe guda Sheikh Abdullahi Balalau na daga mahalarta taron da yin addu'ar haɗin kan Najeriya. Da aka kawo gayyata gare mu kuma ga ya cancanci mu zo don mu taya al'umman mu na wannan ƙasa murnan wannan zaman lafiya da wannan arziki. Ina addu'a allah maɗaukakin sarki ya sa miƙa mulkin nan lafiya shi shugaban muhammadu buhari ya koma gida lafiya shi sabon shugaba ya taɓa lafiya allah ya azurta shi da samun mashawarta managarta waɗanda za su ba shi shawara shi kuma allah ya buɗe zuciyarsa ya zama ya karɓi duk za a ba shi na alkhairi ƙasan ta zauna lafiya allah ya ba shi ikon yin adalci Hannatu Musawa na daga matan da suka nuna kwarin gwiwar nasara a sabuwar gwamnatin. An yi siyasa mai zafi mai karfi amma Allah a cikin rahamarsa ya ba a suwaci Bola Tinubu saboda haka ni da na saboda ni na san irin wahalar da ya sha kuma da irin manufofin da yake da su dole in yi farin ciki kuma farin ciki shine har ya kawo hawaye kuma dai me za ce yanzu ba za a daurar da manyan bayanai ba sai an ga kamun ya naɗa mukaman gwamnatin tinubu menene bambancin hakan da abun da aka samu a gwamnatin buhari nasiru adamu ali kaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya Bukukuwan kaddamarwa da kuma rantsuwar kama aiki da gwamnoni da mataimakansu suka yi a jihohin Bauchi da Gombe sun gudana kamar yadda hukumomi a jihohin suka tsara. A jihohin Bauchi da Gombe dai karo na biyu kenan da aka rantsar da gwamnoninsu wato Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi da kuma Muhammad Inuwa Yahaya. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya ji ta bakin wasu da suka je wurin bikin rantsarwar a Bauchi. Gabatar da kanka. Assalamu alaikum. Sunana hamza hayaki fata na shine allah ya dafa ma wannan bawan allah don wannan bawan allah ba wai shine da nasara ba al'ummar jihar bauchi su ne da nasara shi yasa ni ma na bar duk abin da nake na bar kasuwanci na na bar komai domin na taho na yi mu baya a ma wannan taro da tara farin ciki wa al'ummar jihar Bauchi ko za ki ga mun ra'ayinki a dangane to jama'a assalamu alaikum uwa suna na uwani shehu daga gwallaga na yi murna na yi farin ciki na yi murna na yi farin ciki wannan taron allah ya sanya alkhairi Allah ya bashi ikon abin da zai tabbatar mana ya karasa mana Allah ya bashi ikon duk wani mahasadan nan Allah ya kawo da su Allah ya bashi sa Allah ya bashi sa'a mun gode Allah mai da kowa gida lafiya Allah ya saka ai in ka lura mata suna da yawa da ba mu fitowa amma mu ma yanzu kanmu ya waye sabila da ayyukan da yake mana muna jin daɗi ke yasa ma muka fito don mu da wayar da kai a cikin gida abubuwan da yake ta faruwa kuma muna gani kuma muna jin daɗi Allah ya tabbatar mana Allah ya saka da alkhairi Gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad a jawabinsa na kama aiki ya bayyana murnansa dangane da wannan lokaci mai muhimmanci. I wish to recall with extreme joy and gratitude that on this day four years ago, I stood at this podium to take all the office and all the allegiance as your governor and to deliver my first inaugural address to a moment crowd like this one. And here again to deliver my second and by the provision of our Constitution, final inaugural address on the auspicious occasion of my swearing in as a governor of our great state for another four years. pdp ce ta lashe zaben gwamna a yayin da gombe jami'ar apc mai mulki ta sake darewa kan mulki abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya madalla a Abdul Wahab muhammad A shirinmu na dare yau za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da sabuwar gwamnatin da aka rantsa a Najeriya a yau. Sai mun ji daga gare ku. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau ya karkata ne zuwa ga shawara ga sabuwar gwamnati da ta fara aiki a yau din nan bayan da aka rantsar da sabon shugaban ƙasa aswaju Bola Ahmed Tinubu da kuma mataimakinsa Kashim Shettima. Wannan rantsuwa dai na zuwa ne bayan kammala wa'adin mulki na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osubanjo. Obanjo da kuma tsohon ministan ilimi Malam Adamu Adamu. To kowane irin shawara 'yan Najeriya ke da shi ga sabuwar gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu game da hanyoyin inganta ilimi a Najeriya? gade shawara ta farko daga Malam Muhammad Sani, malami a jami'ar jihar Kaduna. Abin da zan ce a primary school education ko ilimin primary school wato abin da ke faruwa tun farko abin da ya bata shi har ya sa ya zama abin da ya zama na farko a tsarin ilimi namu mu matsalan mu a ƙasan nan mukan aro abubuwa ba ma duba yanayin mu daga ran da gwamnati ta ce ta cire grade 2 teacher sai kowa ya je ya yi NCE daga ran nan ta rusa ilimin primary school saboda haka malaman da ke zuwa su koyar a primary school a lokacin kaga masu NCE a wannan lokacin har suna NYSC to kaga sun yi kusan daidai da mai digiri kenan to mai digiri kuma ka ce masa ya zo primary school ya koyar sai ya ga kaskanci a irin rayuwa ta dan Najeriya baya duba sana'a kwarewa da wasu abubuwa a'a shi kawai yana da digiri shi ya digiri wata tsaya to idan sun zo ba za ba za mu iya samun ƙwararrun malamai ba da za su koyar da yara a primary school kwarewa kuma da ake so a samu a primary school ta fi kwarewa da ake samu a jami'a saboda nan ne kwan dan adam saboda haka aiki da za ka yi a foundation yana da yawa na gini to sai aka rusa wannan foundation din kowa ya zo da nce bai san yadda zai lallashi yaro ba bai san yadda zai bashi ilimi ba bai san yadda zai tafi da shi daidai tunaninsa ba sai ya zo daga sama ya ce zai bashi ilimi to sai kuma aka zo aka ce a gama firamare a shiga sakandare to yaron da bai iya karatu da rubutu cikakke ba a yau a sani na dai a yan a arewacin ƙasar nan zai in ka kasa ɗaliban firamare kashi ɗari zai wahala ka samu kashi tamanin za su iya rubuta maka wasiƙa zuwa ga iyayensu ko kakanninsu irin namu na da kuma ya gama firamare amma ba zai iya rubuta wasiƙa ba ko da turanci ko da hausa to kaga me aka yi ilimin firamaren bai yi amfani ba sai aka ce to tun da firamare ya lalace wai maimakon a tsaya a yi gyara sai kuma gwamnati ta daure gindi sai aka yi tsalle sai aka tafi sakandare school in ka ga yanda yara ke shiga sakandare sukuri yanzu a kasan nan sai abin ya baka mamaki saboda me saboda ba a cikakkiyar kuma entrance irin tamu da muka sani ta da ka ci in ka ci a dubi grade ɗinka a da grade ɗinka in kana da raunin grade shine har a lokacin namu ake tura ka teachers college in kana da grade mai karfi sai a tura ka secondary school ko a tura ka technical college to ta ina gwamnati za ta kama musamman ita sabo gwamnati da ta fara aiki yau yauwa ta inda za ta kama shine ta ta dawo ta sa a dinga duba wa'annan matakai na ilimi a sa mutane da za su tsaya su duba su tabbatar ana abin da ya dace misali kamar yanzu firamare school in an gama gine-ginen an gyara an sa kujeru an sa wane ne a samu firinsifal nagartacce a samu malamai nagartattu gwargwado kada a sa malamin shi tunaninsa kuɗi ne ba tunaninsa koyarwa ba kuma matsalar da muke ciki yanzu ko kowa in yanzu gwamnati ta ce ta kara albashin malaman firamare sukul za a dinga biyan su kaza biyan su kaza to maimakon a tsaya a yi adalci a ɗauki wanda sana'ar ya sa a gaba ya kware a kanta a yi jarabawa ya ci a bashi aikinsa a'a sai kuma a wayi gari sai manyan nan da ke cikin gwamnati ko manyan nan da ke wasu gurare su kuma sai su fara turo 'ya'yansu da basu kware ba a ba su wannan aikin dan akwai wannan kuɗin to gwamnati ta fito ta wannan adalcin ba sani ba sabo rai zai baci ci ba za a ji daɗi ba amma shi ne zai fidda matsayin ilimi yau kamar a yanda yake a da a zo secondary school wanda duk aka ɗauka zai koya a secondary school a tabbatar ya san abin da yake ya iya ya yi jarabawa ya ci to akwai wanda suka ba da shawaran cewa kamata nan gaba a samu ma'aikatar ilimi mai kula da sakandare mai kula da firamare mai kula da manyan makarantu ya ke ga wannan shawara wannan shawara haka take bisa ka'ida ban taɓa lokacin da akwai wani conference da muka haɗu da mai girma sanata yanzu lokacin yana ministan ilimi malam shekaru. ya kawo wannan yake ce ma'aikatar ilimi a gwamnatin tarayya ita ta fi duk wata ma'aikata girma saboda al'ummar da ke karkashinta wannan shawara tana bisa hanya saboda idan aka rage wa babban minista ayyuka abubuwa da yawa za su tafi yadda ya kamata a ce akwai minista na ma'aikatar ilimi a wasu kasashe haka yake minista na makarantun firamare sakandare sannan manyan sai aka ce minista babba shi ke duba komai aiki ya masa yawa zartarwa ta masa yawa zai duba polytechnic zai duba kwalejojin ilimi zai duba sakandare school zai duba jami'o'i zai duba na gwamnatin tarayya da waɗanda ba na gwamnatin tarayya ba gaskiya babban shawara ce wannan wanda in dai ana son harkar ilimi ta ci gaba gaskiya a karkasa ma'aikatar ilimi kowa ya san inda ya dosa. to masu aro a nan ne kuma shirin namu na yau zai daga aya sai mako na gaba za mu dora da irin wa'annan shawarwari da za a ci gaba da baiwa sabuwar gwamnatin bola ahmed tinubu da ta fara aiki a yau litinin a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin jolly lenin gresham naku baban ya ji ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa Madalla a gaida baban gida Jibril, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa, yau mulkin shugaba Buhari ya zo karshe kuma ya koma gida daura. Don haka ne nake kira ga 'yan Najeriya da wa tsohon shugaban ƙasa Buhari, domin dan adam tara yake bai cika goma ba. Da karshe Allah zai yafi wa masu yafiya ranar gobe kiyama. Sako na gaba ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da tasi Unguwar Tudu suka ce ayyana masu kwacen waya matsayin 'yan fashi da Majalisar Tsaro ta Jihar Kano ta yi abu ne mai kyau matuka Muna fatar hakan ya zama sanadin kawo ƙarshen matsalar kwacen waya a Jihar Kano. Ina taya Bola Ahmed Tinubu murnar karɓar mulki. Allah ya bashi ikon yin adalci ga kowa da kowa duk ɗan Najeriya ɗaya ne. Sako daga Ali Rabkana Gashuwa Sako daga Shehu Adamar Jau ya ce, sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya karbi rantsuwar kama mulki yau, muna fatan ya fara a sa'a kamar da ya fara da bismillah, muna fatan zai kare da alhamdulillahi, Allah ya sa haka amin. Sai sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar, ya ce salam biyo Hausa. na yi wa sabon angon kasar mu shugaba asuwaju Bola Ahmad Tinubu marna zama shugaban Najeriya na tsawon shekaru hudu. Allah ya sa ya iya sauke dukkan nauyi da ya rataya a kansa. musamman mu al'ummar garin Malam Fatori na jihar Borno da magance mana matsalar tsaro don mu samu mu koma garin Malam Fatori wanda yakin Boko Haram ya daidaita a shekarar 2014. Tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma na masa fatan alheri Allah ya kai shi garin daura lafiya amin. Shi ko sakon buba mai goro gashuwa cewa ya muna yi wa Tinubu fatan alheri. Allah ya sa ya karɓi jagorancin mu cikin walwala da nasara. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. to maryam a takaice jami'an kasar ukraine sun faɗa a yau litinin cewa rasha ta kai farmaki ta sama a birnin kyiv bayan wani lugudan wuta da ta yi a cikin dare biyu ta sama a kan birnin magajin garin kyiv vitali klitschko ya rubuta a shafin sanin telegram cewa an samu fashewa a tsakiyar birnin kana ya faɗa wa mutane da su zauna a matsugunansu. su a yau litinin wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun yi kashedi a kan karuwar buƙatar gaggawa ta abinci har da yunwa a ƙasar sudan sakamakon barkewar yaƙi a ƙasashe kuma da suka hada da haiti da burkina faso da kuma mali su kuma saboda takaita zirga-zirgar jama'a da kayayyaki wasu kasashe hudu da su kuma suke kan hadari sun hada ne da afghanistan da nigeria da somalia da kuma yamal inda wato alamomi ke nuna daman can suna fuskantar yunwa ko kuma aka yi hasashen suna fuskantar haka su ko suna gab da fadawa cikin mummunan yanayi 'yan majalisar dokokin amurka suna tantance abubuwa da ke kunshi a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin shugaba joe biden da kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy kafin kada kuri'a akan faɗaɗa ƙofar karɓo bashi yayin da shugabannin guda biyu suka yi kira da su amince da yarjejeniyar shawarwarin da ya hada wato da ke cikin yarjejeniyar sun hada da dakatar da karbo bashi har zuwa watan janairun shekarar 2025 da kuma yarjejeniyar kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai kiyaye kashe kudaden gwamnatin tarayya a cikin shekarar 2024 kana ya kara kashi daya bisa ɗari na shekarar 2025 shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya samu sabon wa'adi na shekaru biyar bayan da ya lashe zaben zagaye na biyu da 'yan adawa suka yi fatan kayar da shi yayin da ake fama da matsalar wato tsadar rayuwa erdogan ya lashe zagaye na biyu na zaben da aka yi a jiya lahadi ne da kashi 52.2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kana abokin karawansa kemal kilik dargol shi kuma ya samu kashi 47.8 na ƙuri'un To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Mabel ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.